biki yayi biki ga dangi rawa da girgiza sama 'yan mata hajiya ta fi su taka amarya a alale shamsu dukwa ango na amarya je an ɗaura aure an gama abinci abinci an gaggaisa da mutane duk wanda aka dade ba a da su wanda an hada an gaggaisa yau kuma abin su yar aiki wai ba ki nan kayan masu kyau haka kyawawa an bilki ni ma dai na yi kyau ko kin yi kyau sosai ma da fatan dai an yi kaji da ba taɓa ai yau kaji a gidan nan sai kin ture suna can tun safe waye ni talatuwa kai Allah ubangiji ka banna abu ina tunanin wannan matar kawo noman da yunwa ya aure ta. Rin ciki zafinta. tunda ake bikin take cin abinci har yanzu bata gama ba. Ni ma to nake nayi kamar rabin nomo. Wallahi naman angwaye ne da aka ajiye musu tun da take ebowa take ci. Ango ka sha kanshi. Hajaji <laughs> hajaji. Me muka samu? Ai naman kaza ce da madara da zama kamar yadda aka saba. Babu laifi amma eh. dai wallahi abinci na so. Na ɗauka da na shigo zan ga <laughs> ajiya a lullube sai baki a sha an sai bakin tintin. To Shamsu ni Allah tuba kana wani magana amarci wannan sai ka ce wata farin shiga. kaza shin kin taba aure ne wannan na nawa kuma kawai sai a soya miki kaza ki buɗe baki kina ci sai an raba ki da dangi an raba ki da kowa kai kin san ta ne wai bai sarra mutu ba a garin nan ga ta tsohuwar yar bariki au kai ma yar bariki ce kenan wai ke bilkisu me yake damun ki lalle ma ke mai kwanciya daukar rai ina faɗa ga miki kafa saboda muna gaban anti turai ne idan baki fita daga ido na ba wallahi ramata zan tsinka miki mari i'm going to call tsakani bilki tana so ta hana ni rawan gaban hantsi a gidan nan yadda kika shafa labarin jimo ita ma haka ya kamata ki zo ki shafa labarinta. kin tuna dan bala dan bala abokin barikin ta to nan nake so ki samu mana na ga zirga zirga ke tana neman timin yawa a cikin gidan nan ita kanta ramsu dodan na fi karfin ta ballanta na wata ke Bilkireza? bilki reza ki shiga taitayin Baki ba ki da aiki sai gararan ba a cikin unguwa ko kina so ne in lissafa miki irin mazajen da kika yanka har kika samu sunan bilki reza